attribuée à chaque État. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a yaushe a duniyar gizo a VOA Hausa da Tuwam ko sashen Hausa da Tuwam. Masu sauraro Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama cikin shirin namu na musamman. wanda yau zai zo muku daga nan ofishin muryar amurka da ke birnin yamai shirin wanda cikinsa za a ji cewa gwamnan jihar yobe a tarayyar najeriya mai malabu ne ya nemi rundunar tsaron kasar ta baiwa jihar sa mahimmanci na musamman duba da yadda 'yan kungiyar boko haram ke zafafa ta'asa a jihar sannan za a ji fashin bakin da wani tsohon dan tawaye a jamhuriyar Nijar Ahmed Wagaya ya yi game da halin da ake ciki a kasar Chadi biyo bayan da gwamnatin mulkin sojan kasar ta yi watsi da fara tattauna tsakaninta da 'yan tawaye. Akwai wata hira ta musamman da wakiliyar murya Amurka Abuja Madina Dauda ta yi da shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Najeriya sanata yaya abdullahi abubakar kan batun yawan basussukan da ake ganin tarayyar najeriya ke ciwowa daga waje akwai shirin 'yan kasa da hukuma da sharhin jaridun nijar sannan mu kammala da nasiyar malamai albarkacin wannan wata na ramadana amma za mu farawa ne da sauraron labarin duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri gwamnatin jihar neja ta bayar da tabbacin cewa mayakan kungiyar boko haram sun shigo jihar neja har ma sun kwace wasu garuruwa da dama a hannun mahukuntan jihar nejan dama dai tun a baya ne ake ta yayata jita-jita cewa sun kafa sansani a jihar neja mai iyaka da abuja fadar gwamnatin najeriya a yanzu dai gwamnan jihar neja alhaji abubakar sani bello ne kansa ya tabbatar da cewa kungiyar mayakan boko haram sun kafa tutocinsu a wasu garuruwa a yankin karamar hukumar shiroro da muya kamar yadda yake karin bayani yan boko haram sun matsa mu kasan shiroro da munya sun su matan sun kore mutane da ƙauyuka sama da kauyuka bakwai ko takwas ba kowa sun kafa tutansu saboda suna ma su mai da wajen ya zama gari masu kamar su a Zambiza kuma na yi kira ga gwamnatin tarayya wannan magana ba na magana ba na jihar Niger kawai wannan magana da ya shafi Najeriya Zambiza da suke ciki shekara shekara na yakansu ba nasara ba in suka tsaya a nan ne kuma zai faru daga Zambiza zuwa Abuja kila kilomita ɗari ne amma daga nan za mu awa biyu suna cikin Abuja gwamnan jihar Niger kenan Alhaji Abubakar Sani Bello ma'aikatar tsaron cikin gida Amurka ta Homeland Security za ta gudanar da bincike a kan yiwuwar barazanar masu tsaurin ra'ayi a cikin hukumar kanta a cewar ma'aikata a jiya litinin sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida alejandro moyakas bai bayyana dalilin da yasa za a yi irin wannan bincike a ma'aikatar ba amma kuma yana nuni da harin ranar shida ga watan janairu da magoya bayan tsohon shugaba donald trump suka kai a majalisar dokoki ya ce wannan lamari ne da ya haska batun barazanar masu tsaurin ra'ayi na cikin gida ba da bata lokaci ba wata kungiyar manyan jami'an ma'aikatar tsaron cikin gidan za su duba hanyoyin kawarwa da ganowa da kuma mai da martani ga barazanar masu tsaurin ra'ayi cikin gida a cikin ma'aikatar a cewar wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar Shugaba Joe Biden ya yi kira ga ba da tallafi ga binciken a kan ayyukan masu ta farar fata wanda aka yi imani suna cikin rundunar migration karkashin ma'aikatan tsaron cikin gidan a cikin kasafin kuɗinsa na farko wanda aka ƙaddamar da shi a wannan wata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta yi alkawarin aikewa da iskar oxygen zuwa Indiya ba da bata lokaci ba. da miliyoyin rigakafi zuwa waje a mataki-mataki a matsayin martani ga annobar coronavirus da kuma tsananin matsi a kan amurka na ba da taimako mai muhimmanci muna so mu yi aiki tare da indiya in ji sakataren jarida a fadar white house jen saki tana faɗa wa manema labarai a jiya litinin mun mu ba su taimako da suke bukata kamar oxygen da kayayyakin kariya da na'urorin gwaji da kayan haɗa rigakafi da sauransu za a tura wani rukunin kota kwana na masana sha'anin kiwon lafiyar jama'a na amurka zuwa indiya in ji wani babban jami'i akwai allurar rigakafin AstraZeneca miliyan 60 da hukumar abinci da magunguna ta Amurka ba ta amince da su ba. Akwai yiwuwar aika su zuwa wasu kasashe da zarar hukumar tarayyar ta tabbatar da ingancin su a cewar fadar White House. A jiya Litinin sababbin shugabannin sojin Chadi sun zaɓo ɗan siyasa farar hula Albert Fahini Padak a matsayin firaministan gwamnatin wucin gadi mako guda bayan rasuwar shugaba Idris Deby a fagen daga amma kuma nan da nan madugun 'yan adawa yayi fatali da wannan naɗin. Fadak ya yi aiki a matsayin Prime Minister daga shekarar 2016 zuwa 2018, kana ana masa kallon babban aminin Dabi, wanda ya kwashe shekaru 30 yana mulkin Chadi. wata majalisar soja ta kwace iko bayan da aka kashe dabi a filin daga yayin da ya taimaka wa sojojin kasar a fadar su da suke yi da 'yan tawaye a ranar 19 ga watan afrilu 'yan siyasa masu adawa sun kira kwace ragamar da sojojin suka yi da juyin mulki kana biyu a cikinsu sun faɗa a jiya litinin cewa sojojin ba su da hurumin zaɓo firaminista ana lura da sauyin gwamnati da kuma dambarwar da ke tattare da shi ne a kasar mai karfin soji da ke afirka ta tsakiya kuma da daddiyar kawar kasashen yammacin duniya wurin yaki da ayyukan 'yan ta'adda a faɗin yankin sahel a ƙarshe jama'an amurka sun ce ba su gamsu cewa rasha na daukar mataki na cika alkawarinta na kawo ƙarshen rikici a yankin crimea da kuma iyakarta da ukraine biyo bayan jibgi sojoji na mako guda inda suka hakikance zai zama riga malam masallaci a tabbatar da gaskiyar rasha a wannan lokacin a jiya litinin pentagon ta ce akwai alamar wasu sojojin rasha sun bar wurin amma har yau akwai raguwar haɗari saɓanin damuwar amurka da ƙasashen yammacin duniya jami'an rasha sun yi ta zargin cewa kasar ukraine ce take haddasa rashin zaman lafiya a yankin a jiya litinin ma'aikatar harkokin wajen rasha ta ce shugaba vladimir putin ya kira shugaban faransa emmanuel macron ta waya ya bayyana masa ayyukan takala da kiev ke yi a gabashin ukraine To da labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai fagen rahotanni za mu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya. Duba da yadda kungiyar Boko Haram ke zafafa ta'asa a jihar Yobe. Gwamnan jihar Yobe mai malabu ne ya nemi rundunar tsaron Najeriya da ta baiwa jihar sa muhimmanci na musamman. Kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Hassan Maina Kaina daga Abuja. Biyo bayan hare-haren ta'addanci da mayakan Boko Haram ke kaiwa garin Gaidam da ke jihar Yobe. gwamnan jihar maima malabu ne ya gana da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya general loke irabo wanda ya gabatar masa da bukatar ɗaukar matakai na musamman domin dakile yawan hare-hare da 'yan ta'addan ke kaiwa a wannan yanki mai iyaka da jamhuriyar Nijar. Alhaji Mamman Muhammad shine Darakta Janar na harkokin yada labarai na gwamnatin jihar ga kuma ƙarin bayanin da ya min. Ran Juma'a aka samu matsala na 'yan Boko Haram suka shiga garin Gaidam da suka shiga kuma akwai 'yan sa'adi da suka yi sannan kuma jama'a da yawa suka fita don kasan kowa yana kokarin tsirar da rayuwa tukuna. To shi ne shi mai girma gwamna ya je gun shi babban hafsan hafsoshin rundunar sojin Najeriya janar Irabo a su tattauna akan yadda za a yi a kawo zaman lafiya a wajen nan. Domin kamar yadda ka sani gaidan wuri ne wanda yake boda da Nijar kuma yana boda da wajen Damasa Wato nan din wajen Lake dijin region din kenan inda kuma gaskiya wurin ya yi suna sosai a matsala irin ta wannan ta'addanci da sauransu. Shi ya je su tattauna a ga yadda me za a iya yi kuma wadda daban wanda zai sa Allah ubangiji ya samu mana ah, zaman lafiya a wurin nan. Eh kamar misali ga dam ai an san akwai bataliya tun da guda na sojojin Najeriya a wurin kamar wannan bataliyan ba ta isa bane kuna neman ƙari. A ah, yadda je shi mai girma ya je ga shi eh, babban hafsan sojin shi shine idan akwai wani abu daban kuma da za a yi in kuma ƙarin ma ƙari ne kuma jiya ko shi jiya shi mai girma ya ce a wurin ma shi janar irabo ya ba da koda cewa a kara sojoji kuma yadda dai za su je kuma da fatan allah zai kawo mana sauƙin al'amari. to yanzu ko menene abin yi don shawo kan wannan matsala cikin gaugawa? injiniya dr Hussaini hassan wani kwararre ne a jihar yobe abin da ya kamata a yi shi yana da dama matakan da ya kamata a ɗauka kamar irinmu nan mun sha rubuce-rubuce kaga irin mafarauta da wasu maharba da wasu sauransu nan da kake gani a rene a rene duk wani lungu sun sani yanzu duk makwancin mutum a wannan wurin ba zai wuce da geltra kicimaram buhari da tsakanin kanan ma da mai nisorowa ba wato mai nasarawa a niger kenan eh mai nasarawa a niger kenan tana da boda tare da kanama sai in dai mutum zai ce zai kwanta a wannan area ba zai wuce wannan wurin ba domin ganin riba ta taso tun daga dabki ta shiga eh, ta gumsa ba ta yi kamunetin ta sake komawa eh, eh, ribayobe ba Ka mutu a jeji to akwai gabari da dama a wurin mu mun yi aiki da turawa a irin wannan sarkakiyar to mutum zai iya ya kwanta a irin wannan wurin kuma ni yana gani kamar cewa ba yi uh, cikin wannan lokacin to saboda haka abin da za a yi shine a yi wa wurin kuri sai an hango su na barno za su taso na Yobe su taso a yi magana da na Niger a yi musu kofar rago. Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da ganawar da gwamnan ya yi da babban hausa tsaron Najeriya zai yi domin shawo matsalar tsaro a jihar. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla yanzu kuma sai kasar Chadi. Masu fashin baki kan sha'anin tsaro na ci gaba da jan hankulan hukumomin kasar ta Chadi da 'yan tawaye domin ganin an samu fahimtar juna tsakanin bangarorin biyu. biyo bayan da gwamnatin mulkin sojan kasar ta yi watsi da zama kan teburin tattauna tsakaninta da 'yan tawayen to sai da cewar wani kwamanda na tsohuwar kungiyar 'yan tawaye a jamhuriyar niger mng ahmed wagayya tattauna tsakanin bangarorin biyu ita ce za ta kasance mafita game da halin da kasar ta cadi ta samu kanta a ciki ya ku bayyana haka ne a wata hira ta wayar tarho da wakilin muryar amurka a birnin ya mai suleiman muni barma ya yi da shi kenan ya kamata a ce Eh, sojawa na chadi an musu magana shugabannin kasa sakan afirka su musu magana su ce musu a ko amince a zamana ba stable a zamana sasanta amma a bar ko zantuka ce a kamo wani a kamo wani na ce a yi haka nan babu sasanta ba zai yi ba kenan ya kamata yanzu a mai da komai da komai ta kubba cikin gidajensu a zamna a amince kuma amincewa ta fito daga wajen soshawa na cadi su manta da abin da ya wuce ya ya wuce lokacin da zama bisa bila sassanta kenan abin da ya kamata a yi shi shugaban kasa bazum da shugaban kasa na mauritani da an ka ba eh, nauyi su kawo sassanta tsakanin tawaye da soshawan da suke ikon milkin eh, rike koriya Eh, ya kamata a kama musu wajen fannin shugabannin kasa na afirka su yi declaration guda da murya guda su yi magana su ce masu a ku bari ku amince a zamna a shirya ku da yan to za mu sake komawa yin najeriya inda bayan sukan da kasar ta ciyo daga bankin duniya da kasar china da jamus da kuma kasar brazil wanda ya kai dalar amurka biliyan 84 da miliyan 574 kwatankacin naira tiriliyan 32 da biliyan 915 sai gashi kuma majalisar dattawan kasar ta sake amincewa a ciwo wani bashi na dalar amurka da ya kai biliyan 1.5 da kuma euro miliyan 995 akan haka ne wakiliyar muryar amurka abuja madina dauda ta nemi sanin dalilan sake ciwo waɗannan basussukan daga gurin shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan najeriya sanata yahaya abdullahi abubakar ga kuma yadda hira ta su ta kasance lokacin da aka zo aka yi budget na farko wanda mun ka yi a kan budget da 2020 da muka yi shi yana da deficit don saboda kudin yawa yana da gibi wanda da kaman ko 1.8 trillion ne ko 2 trillion around that to daga nan sai covid ta zo so dole muka sake reviewing din shi to da muka yi reviewing din shi muka ga deficit din ya tashi ya koma kusan 5 trillion naira to muka ga cewa 5 trillion naira ba zuwa za ka zauna kai tikiri da kuɗi ba dole gwamnati ta je ta ciwo bashi don in ba haka ba da momin ka tsuke aljihun gwamnati ka tsuke economy to duk kowa fa duk abin ka sani gwamnati da ba ne economy din ma zai crashing gaba ɗaya don saboda babu walwala saboda haka ai shi yasa ake samun gwamnati tana rike da tattalin arziki ba yadda za a yi a zo a zauna dole sai an samu kuɗi to akwai wasu da mu abinda aka gama da abinda muka sani shine akwai kuɗi wanda najeriya take da su kamar deposit din da ta aje imf imf sun yadda kuma ba najeriya kawai ba su yi duk sauran kasashen duniya cewa za su yi musu wannan aka saka wannan 3 point something billion na kuɗi shine aka yi amfani da shi aka canza aka cika waɗannan gibubbukan to shi ne suka kai wannan deficit din budget din ta kai about 3 to 4 or 5 trillion to waɗannan duk akwai wanda aka yi sami domestic debt da foreign debt da suwaye wanda aka zo aka zauna aka hada wannan gibi ya zama to economy din although an samu recession you know wasu kasashe ma 20% contraction wasu 30% wasu har yanzu su da hanzu suna printing kuɗi amma ba ki gani duk da inflation da bai ne Nigerian economy survived. Ba wani sabon bashi aka karba ba kenan. Ba wai sabon bashi ba ne. bashi ne aka ce don a cika giɓi na 2020 budget so waɗannan an riga an gama da su sabon bashin da ya shigo shine wannan na agricultural mechanization wanda za a zo a yi mechanizing agriculture ya zama to noman mu da hauya tun shekara dubu muna tare da hauya har yanzu manoman mu suna cikin cikin wahala kana da hekta guda kila da ka samu buhu goma wani in kana da karfi da waye yanzu kuma samarin ma masu karfin noman duk sun bar noma sun tahe su to in ba kayan mechanizing agriculture wata rana sai mun zo mun nemi rogo marasa kasan nan wannan wannan bashin biliyan ɗaya da is 900 and something eh, eh, something billion euros ah na euro daban ai shine to shine wannan na agriculture mechanization dan wannan 1.5 billion da kike magana bashi ne wanda world bank suka ba states states a kan dokar da muke shi ba su da abin da an bashi sai an samu approval na federal government da national assembly to karfa shafa muna kawo muku wannan shirin na musamman ne daga nan ofishin murya amurka da ke birnin yamai yanzu kuma lokaci ne da mahmud ibrahim kwari zai gabatar da shirin 'yan ƙasa da hukuma 'yan ƙasa da hukuma wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayayya ko neman magana sai an so juna. Masu rare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Mun bugu da nake shayarin duka don ina amfani da hannun hagu ya sa ne na koya na dole cin abinci da hannun dama. Na tuna da kakana kullum duka na take yi. Ni ba hagu ne amma lokacin da na je makaranta na sha wahala. Ina zaune na rubutu na son jiran kwashi daga baya. A cikin kundin tsarin dokoki na kasa kowa ya kamata kalle shi bisa ga yanayin da Allah ya yi shi ya halice shi addinin Krista bai hana yin aiki da hannu hagu ba addinin musulunci akwai abubuwa wanda addini ya keɓe su ya ce wa'annan lallai lallai sai da hannun dama masu shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau na jihar plateau a tsakiyar najeriya ne domin jin yunkurin da kungiyar masu amfani da hannun hagu a jihar ke yi wajen kare hakkin yara ƙanana waɗanda ke amfani da hannayensu na hagu daga tsangumar al'umma a dakace mu harkan ba ya daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Madalla. Masare abu ne sananne cewa wasu daga cikin mutane na amfani da hannayensu na hagu ne a kusan dukkanin al'amuransu ko kuma abubuwa da bil'adama ke aiwatarwa da hannayensa kamar rubuce-rubuce da ɗaukar kaya ko rike su ko kuma miƙa wani abu ga wani mutum ko wasu mutane da dai sauransu hakan dai baya rasa nasaba da yanayin halittar su ta timfil azal kamar dai yadda ake samun wani rukuni na bani adama sun fi kaddamar da ayyukansu ne da hannayensu na dama a galibin lokuta al'adu da addinai da kuma yanayin zamantakewar al'umma na tasiri sosai akan masu amfani da hannayensu na hagu tun suna kananan yara har zuwa girman su. yanzu haka dai zancen da nake da ku a jihar plateau da ke tsakiyar najeriya masu amfani da hannayen hagu ne suka kafa wata kungiya da nufin kare hakkin takwarorinsu yara ƙanana da ke amfani da hannayensu na hagu domin a cewar su tsangwamar da yaran ke fuskanta daga wasu mutane na iya barazana ga makomar rayuwarsu ta yau da kullum musamman mata fuskar ilimi da sauran fannoni na rayuwa abokiyar aiki a jos fadar gwamnatin jihar ta plateau zainab babaji ta hada mana rahoto akan wannan batu Ƙungiyar masu aiki da hannun hagu ta yunkuro don faɗakar da iyaye malamai da al'umma kan su guji tilasta wa yara da Allah ya halice su da aiki da hannun hagu juyawa zuwa hannun dama. Shugaban ƙungiyar a jihar Plateau, Pam Toy Danchal, ya ce sun kafa ƙungiyar masu aiki da hannun hagu ne don su sami ƙarfin faɗakar da jama'a. saboda mu wa jama'a cewa hannun hagu aiki da ita ba laifi ba ne iyaye a dinna hana yara ƙanana masu tasowa amfani da hannun hagu saboda in kin je gidaje da dama za ki ga in yaro ya tashi yana aiki da hannun hagu ana sa shi tilas ya canja zuwa hannun dama to wannan kungiya muna so in muka haɗu muka kai wuri gu za mu iya mu faɗakar da jama'a a danna haka saboda yana dagula ma yara kwanya. Wasu mambobin ƙungiyar sun bayyana irin ukubar da suka fuskanta. Suna na Filiman Tahiru ni ba hago ne. A gaskiya ban same shi da sauki ba domin tashiwa a hagunce iyayenmu dai akwai yadda da suke da shi cewa duk mai rubutu da hannun hagu ko mai amfani da hannun hagu kamar yana da wani makare da dai baya da kyau. Bugu da nake sha irin duka don ina amfani da hannun hagu ya sa da ne na koya na dole cin abinci da hannun dama sunana ibrahim nash fere ni ba hagu ne lokacin da na je makaranta na sha wahala daga nan na zo na rubutu na san jiran kwashi daga baya na amma na gode ma ubangiji yanzu duk wanda na gani yana amfani da hannu hagu zan karfafa shi sunana messi kacholom isa na tuna da kakana kullum duka na take yi da na fara yake a na ba mutane abinci sai na zo na ba wani mutum abinci da hannu hagu na mika mishi sai ya zage ni wani alade na ji haushi sai na yi murmushi na kyale shi Duk da azabar duka da tsangwama da masu aiki da hannun hagun suka fuskanta, wasu daga cikinsu suka ce sun yi nasara a rayuwa. Sunana ambassador Yemi Matthew, na ga cewa wani baiwa ne wanda Allah ya bani. Ina rubutu da hannun hagu, rubutu na yawanci mutane suna marmarin ganinsa. Tun daga firamare har sakandare har na je tertiary institution, ina ɗaya daga cikin jalibai wanda suna daya daga cikin masu nasara za mu bi makarantu ne mu ja hankalin ticocinsu in suka ga yaro yana amfani da hannun hagu kada hana shi sunana sara cungo ni baguwa ce amfani da hagun da nake yi gaskiya ina ga kamar shi ya fi bani ma basira kamar da ake faɗa aka ce mutane da suke amfani da hagu suna da fahimtar abu da wuri to ya bala'in taimake ni. Farfesa Ishaya Pam da ke zama tsohon shugaban asibitin koyarwa ta Jama'ar Jos wanda shi ma hago ne ya zayyana wasu da suka yi fice a duniya kuma suna aiki ne da hannun hagu. Kaman a ƙasar Amurka shugabannin ƙasa da yawa sun yi abin da za a zo a gani kamar su Bill Clinton, Obama, Ronald Reagan da George Bush dukkansu suna amfani da hannun hagu. Banda haka ma akwai Bill Gates da max zuckerberg na facebook shi ma hago ne yawo da an haife shi allah ya ba shi wannan aiki da hannun hagu ba hagu in an juya shi ya yi amfani da daman hannun dama ba zai aiki yadda ya kamata ba yadda yake rike abubuwa kamar su scissors da su kayan aiki haka zai samu damuwa don eh, kwakwalwan shi yadda allah ya halice shi ya kamata ya aiki da hannu hagu amma an juya shi da karfi da yaji an mai da shi mai amfani da hannun dama kin ga aiki ba zai tafiya daidai ba ko mai addinan mu guda biyu suka ce game da amfani da hannun hagu sunana Jeffrey yanli <laughs> Reverend a kashin gaskiya dai addinin Krista bai hana yin aiki da hannu hagu ba don da sanin mu cewa ubangiji shi ya halici mutum da hannun hagu da hannun dama idan mun duba littafi mai sarki za mu gani cewa a cikin kabilun isra'ila musamman kabilan bilyamin last tribe of benjamin kenan littafi mai tsarki ya nuna cewa wannan kabilan su ne da suke da yawan masu aiki da hannun hagu saboda haka bai kamata mu hana masu aiki da hannun hagu yin amfani da hagu ba don allah ne ya halicci hannayen duka biyu sunana mustapha shek aliyu barando murshid jama'at na islam karamar hukumar jasa arewa to addinin musulunci ke kawo kai tsaye cewa ba a yadda ya zama cewar komai a yi shi da hannun dama kawai ba so amma akwai abubuwa wanda addini ya keɓe su ya ce wa'annan lallai lallai sai da hannun dama kamar akwai maganar cin abinci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin wani hadisi ya ce za a a kana idza akala ahadukum falyakul bi yamini wa idza shariba falyashrab bi yamini in ɗayan ku zai ci abinci to ya ci da hannun dama in zai sha abin sha ya sha da hannun dama domin shedan shi yana ci da hagu ne kuma yana sha da hagu duk abin da zai shi yana yi da hannun hagu haka zalika kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama in sa takalmi ne zai fara sawa da dama kuma yana fara cirewa da hagu musulunci ya yarda idan zaka shiga masallaci ka fara da kafan dama so amma wajen fitowa kuma ana so ka fara da kafan hagu so idan za a shiga bayan gida shi kuma musulunci yana so a fara shiga hannu bayan gida da kafan hagu so in za a fita kuma sai a fita da hannun da da kafan dama barista emmanuel madaki ya ce dokar ƙasa ta baiwa duk wanda aka ci zarafinsa ya garzaya kotu kundin tsarin dokoki na kasa ya nuna cewa babu mutum ko namiji ko na mace wanda ya kamata ya samu wani sangoma ko bambance-bambance wanda za a nuna wa mutum kowa ya kamata kalle shi bisa ga yanayin da allah ya yi shi ya halice shi cikin kundin tsarin dokoki na kasa wato shafi na hudu ya nuna cewa duk wanda ya ga cewa ya samu wannan bambance-bambance da kuma sanguma zai iya zuwa kotu ya kuma nema diya Kididdiga na nuni da cewa kashi goma cikin ɗari na al'ummar duniya ne ke aiki da hannun hagu. Ƙasar Netherlands ke kan gaba da yawan masu aiki da hannun hagu yayin da ƙasar Amurka ke bi mata. Bincike ya nuna da cewa ƙasar China ce ke da ƙarancin masu aiki da hannun hagu a duniya. Duka da an so shi inganta, ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta. da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya To Allah ya kyauta masu rare karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji. Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta. To madala a gaida Muhammad yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma dauke da shirin jaridun Nishiyar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito cewa dubban mazauna garin Damasak da suka tserewa hare-haren kungiyar Boko Haram sun ƙetaro jamhuriyar Nishiyar da nufin samun mafaka. a ƙauyukan gagamari da shatumarin jihar difa jaridar ta ce waɗannan mutane da suka gudo wasu a motoci wasu a ƙafa wasu kuwa a jakkai galibinsu mata ne da yara ƙanana su kimanin dubu tara waɗanda wasu daga cikinsu suka tare a sansanin 'yan gudun hijira na sayan forage a cewar hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai ocha jaridar air info ta bayyana cewa kungiyoyin fararen hula sun bayyana damuwa a game da yadda gwamnatin nijar ke ci gaba da tsare wasu ɗaruruwan mutane a kurkuku ba tare da yi masu shari'a ba waɗanda aka kama a yayin zanga-zangar watsi da sakamakon zaben da ya gabata cikin su har da wani jami'in fafutukar ƙungiyar mdc Anasu jibrilla wanda wasu suka dira ta katangar gidansa sannan suka yi awon gaba da shi kafin daga bisani a ji labarinsa a gidan yarin da ake ajiye 'yan ta'adda da 'yan kisan kai wato prison de haute sécurité da kutukale inda hatta matarsa da 'ya'yansa ba su samu ganinsa ba yau fiye da wata guda jaridar le sahel ta ce shugabannin kasashen jason sahel sun nada shugaban kasar niger mohamed bazoum da takwaransa na mauritania old gazwani a matsayin waɗanda za su taimaka wa gwamnatin rikon ƙwaryar chadi don ganin komai ya gudana cikin sauƙi a ƙasar bayan rasuwar shugaba idris debi wanda ya mutu a makon jiya sakamakon raunin da aka ce ya ci a yayin kafsawa da 'yan tawaye mu karkare da jaridar le nouveau republicain wacce ta bayyana cewa kalubalen tsaro sun fara yawaita a jamhuriyar niger inda aka sami karuwar hare-haren ta'addanci a yankunan tawa tilaberi da difa a tsakanin watan maris da na afrilu abinda ke nunin dole ne sabon shugaban kasar ya zame kafar wandonsa don tunkarar wannan matsala a waɗannan yankuna da al'ummominsu suka shafa shekaru suna fama da ukuba. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To madalla gaida Sule. Kafin mu rufe wannan shirin ga nasihar malamai albarkacin wannan wata na Ramadana. Ni ne Imam Malam Umaru wanda yake cikin birni na damagaran sadaka a cikin watan azumi. Yahi lada a bisa kowane watanni kuma sharaɗin shi ka zama ka ce su a cikin jin daɗi abinci ne za ka dafa ko ku ɗanyen abinci ne za ka bada ko ku kuɗi ne za ka bada annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya haka allah zai sakanta mishi da alkhairi domin wata ne watan alkhairi watan rahama watan tausayi da wakan sallallahu alaihi wasallama ya husa ala da amisa'in annabi iya ta ga wanda suke masu ce zuwa ga abinci waya kulman fadar sa'iman kana lahu misul ajri gairu Allah ya yankusa min ajri sa'im shi'un annabi ya ce idan ka ce da abinci ga wanda yake mai azumi za a baka ladan azumin shi ba ya shahi ladan shi ba a jikin shi Allah zai bada kamar ladan da Allah zai ba shi na azumin shi haka kai Allah zai ba kenan Allah ya san tafsasawa lase masu hali ga Allah ya buɗe musu falala ya buɗe musu shine wato wata gona wanda za su shuka in sun shuka za ta hutu su yanka shine gidan aljanna To da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan oshin murya Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka, ni Yusuf Abdullahi ke ce da kasance lafiya daga nan birnin Yamai.